muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatu muna alkhairi ya Allah ubangiji ka biya mana dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ubangiji ka iya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan alfarma sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin jalabi na samu manya-manyan kuɗaɗe da yardan Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala yalla kana harka kasuwanci ne ko kana harkan kwangila ko kana sana'a hannu insha Allah ka yi kokari ka wannan aikin za yi farin ciki kuma zaka samu alkhairi sosai wannan aikin da kuke ganin nan idan mutum ya yi shi wannan mujarrabin ne sai mutum ya samu kuɗi amma ya dinganta da karfin ijaba eh, da karfin mustajaba naka idan ya kasance kana da istijaba sosai za ka iya fara amfani da aikin a yau kuma ka fara gani sakamakon a yau ko zuwa gobe kuma wani idan ya fara aikin zai iya yin irin sati ɗaya kafin ya fara gani ijaban aikin kuma wani zai iya yin sati biyu abin ya dinganta da mustajaba naka ina fata an gane amma wannan sirrin tabbas mai yi ne Allah ban ya ba mu sa nasara amma kafin mu je kan bayanin yadda wannan sirri mai albarkan yake akwai wani sanarwar da muke so mu yi mun bude wani sabuwar tasha na YouTube wato Al-Hijaba 11 abin da aka yi a tasha din wasu shirye-shirye ne na faɗi lokacin samun ijaba idan ya kasance kana yawan yin aiki baka samun nasara insha Allah ka je ka yi sacin wannan al ijaba 11 insha Allah za ka kawo maka sai ka yi sacin sai ka yi subscribe duk lokacin da muka so ko lokacin da lokacin ba kowane aiki yalla aikin jalabi ne ko ko aikin dafa'i ko na soyayya ko na hada soyayya ne kowane irin aiki muna bada muna faɗi lokacinsa sai ka je ka yi subscribe don kai maka dinga samu don kai maka dinga samu shirye-shirye mu duk lokacin da muka saka Allah ban ya ba mu sa di nasara kuma in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka da Allah a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryenmu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirrin mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka a farko dai ana samun ganyen teɗiya ana samun ganyen teɗiya da dan yawa sannan sai ka samu fure gwanda na gida amma namiji gwanda namiji gwanda shine kuke ganin foton sa nan shi baya yin sai dai yayi hure kawai amma baya yin yaya ba, shi baya bada gwanda sai dai hure kawai ne sa samu shi ma a dan same shi ya dan yawa sannan sai a zuba su a cikin turmi sai a dake su sosai a dake su sosai ya yi likwi-likwi sosai bayan idan aka gama dake su ya yi likwi-likwi sannan sai a samu hawainiya amma mai rai mm, mai rai ake samowa sai a yanka hawainiya din a cikin wannan sabulu sai a jefa hawainiya din inda ya mutu sai a jefa shi ma a ciki sai a ci gaba da dakewa sai a dake su sosai idan ya gama dokuwa sosai ya yi likwi dukansu su haɗe sun zama magani ya haɗe duk sun zama gari sannan sai a zuba sabulu a ciki ko sabulun salo ko farin sabulu ko sabulun gana sai a zuba a ciki sai a kara dakewa idan aka dakewa sai idan aka dake su sosai sun doku har sun haɗe maganin ya haɗe da sabulu sannan sai a zuba wato turaren bintu sudan kwalba ɗaya kuma da turaren wato dandwala shi ma kwalba ɗaya Inda aka zuba wannan turaruka guda biyun nan sai a kara dake su ya haɗe da baki ɗaya sannan zai a zuba sabulun a cikin farin roba mai marfi sai a rufe shi ba a bude shi sai bayan kwana uku bayan kwana uku din shine zaka bude sai ka ci gaba da wanka da shi da safe in Allah ya so ya yarda in ka yi amfani da wannan sabulun zaka gode wa Allah kuma mun san za a yi mana addu'a Allah ubangi ya ba mu sa nasara wannan jarabi ne mai karfin gaske a yi kokari a aikata shi Allah ban ya samu dace ana muka kawo karshe bayanin wannan sirri mai albarka in dai akwai abin da ba gane ko ba fahimta ba game da wannan sirrin za iya tuntuba mu a akan namba wayar mu ko a tura mana sako akan wasan nabarin mu kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da nasara kuma dukkanin ayyukanmu ya Allah ka sa istijaba a cikinsa dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ku manta lokacin samun ijaba a ji yi subscribe al ijaba 11 insha Allah za ku dinga samun lokacin idan kuka yi aiki sai ku dinga samun istijaba a lokaci daya da yardan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa wa وعلى wa وأصحابه Assalamu alaikum wa ورحمة ta'ala wa barakatuhu.